Thank you. yanzu da ya ɗauki wannan amsoshin ya baki daga baya magana ta fito waye ji kunya duniya duk mutumin da yake da dukiya a fadin duniya wallahi baya tattare da kunya sai dai ka ce duk abin da zai faru ya faru <laughs> aiki ba a fara ba to ba fa zai kare ba aure matsawar ba daura shi ba to babu magana tarewa kuma hikima matsawar ba ta kare ba to kuɗin nan sai mun mallake su wani sakarci maimakon su yan uwan sahabi su dauki nauyin dogon gwanin amma sai a cin abin da ya samu zai ɗau nauyin sa san a sani mana tusa alaspika kuɗi na mutanen ƙauyen nan a ɗibi kuɗinsa a basu in mun ga dama mu ci kilish in mun ga dama mu ci dan bagalaci in mun ga dama mu ci shashshaka rashin karatu bai ba idan ka sake faɗin karatun nan zaka ajira waninka kai kai kai na lura ma mutanen nan gaba ɗaya adawa kuke da da muka yi da kai jiya a gaban mutanenka ba wai ina zargin wani abu bane yauwa rashin dai fahimta aka samu eh. ai haƙuri ai ba dan Allah ya gane ta kai ba da mutanen dai yanda suka tanzura da ka ja da sai dai budinka to ban da abin mai unguwa ma Allah ma ya kiyaye kuma hakan ba ku za ta taɓa faruwa ba, Allah ya ta eh, Allah muke gayawa to na da yanzu danya me cito danya inda ka gane kuren kai in ji sai ka kawo kudin jama'a ka danka mu a nuna in so in tare jama'a da rabon su Allah taimake ka a ka'idar aiki bai halatta na dauki dukiya da sa haka kuren ba tare da su ka'ida da tsare-tsare ba. Kai dole sai da shiri. Kai! Ba kuri ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka yanzu Allah subhanahu wata'ala umartan ya dukkanin abin da za a yi a sanya shaidu kuma a yi rubutu ba ku ba ce muna raya da a ce sai an yi rubutu muna rayan a ce Allah ya ce ka ce kana raye yanzu Allah bai dole sai ka fara tattara mutanenka kun zo da wani shiri mai kyau a ƙasa wanda kowa zai amfana bisa wannan al'amari wanda tara jama'a kuma kai ka ji wanda tara jama'a kuma kai bari ka ji ni fa al'umma ta ba su karfi na ba duk abin da na ce musu duk abin da na yake ta zauna haka ne ko ba ka bane kuwa wannan haka take shine su shine su mu nan mu ne jagororin wannan mutanen garin ni fa ba jariya nake ba kudin nan da suke wannan banki banki ba za su taba yadda su saki wannan kudi ba dole sai na rubuta rahoto na kawo musu tsare-tsare yanda za a kashe kudin nan sun ni kuɗi in damka a hannunka. lakin ba za a da ba. Shikenan kuma ga ba shikenan. Kowa ya je ya ci gaba da jan hankali kamar yadda muka yi a baya. Hmm. Duk abin da na faɗa kawai abin da nake so ku goyi baya. An gama kai da ni. An gama eh, ta yaro kaga ta ubansa. Eh, eh. to to ni ina da mm, mm. ni a shawara ta kamata mm. ya yi wannan kudade a yi sa kansa kun sai ko a yi san abin da zai sa to a kan kudi ko a kan kudi duk magana da suka kuma bakin ku sai ku sai ku bari ta amma ni ban ga laifi a haka ba da an ce yaro ne nemi kuɗi tun abin sai bai zo ba gaskiya to idan Allah yana da kyau mai ma ranka da a kasafta kuɗin nan kowa isan nawa zai samu ko <laughs> dan Allah dan annabi hmm. wace nan malar zance ne haka shin wa ma ya san nawa ne a ya ni ina ta faɗi tashin yadda za a samu kuɗin nan su zo ku ko a'a kawai kawai fakacin hakuri ne na mutane ba Allah ya baka nasara to to ni na da magana tsakani da Allah ba a san nawa ne kuɗin nan ba a nemi lauyu ɗin nan ya zo idan ya zo ya gaya mana wani nan mu san adadinsa sannan a kasafta kowa ya san da zai ranka ya dade wannan ba shi ake kira ba sa rai da ci ba shi ike sa yunwa ba eh kuma mai kwarmin mai kwarmin ido da wuri ike so mu kuka ranka ya dade ni abin da nake so kowa dai ya san aikin sa hmm. ya san abin da zai yi iyakacin abin da aka keɓance masa yi a wannan tafiya haka don haka sai a bi gida gida a ƙara neman goyon bayan mutane hmm. yau daga nan ma zan fara muna neman goyon kada to yanzu ina mafita sai a kira aljanu su faɗa a ba da abin kafin alƙalami sai a kira su don ba a kiran aljani haka to ba za a iya ba su kafin tawada ba wani ya juya mana a baiwa aljanin in ya so in kuɗi sun zo sai a warware ko asha wa iyazu billahi habaran kai daɗe ga waɗanda suke da maƙudan kuɗi a kaso a kasafi da suke sa ran za a ɗiba musu mu kuɗaɗe da yawa sai mu da kuɗin mu bai fi mu sai ɗan kuli da su ba ko gyaɗa yar kuraga ka da magana nauyin da yake kan mu jagorori ina kan ku ne to ai idan ci bai zamo daidai ba to babu yanda za a ce ma goshi ya zama naka ku da kuka kafcara abin da kuke so ba ya zo a zo a ce kuma daidai yanzu da al'amarin mu kowa kuma yadda kowa ya shaba kowa zai shabe shi sai dan kai kai dalla kusura ne shi zo Allah da wannan gaddama za mu tsaya yi ko ba mafita ya zamani ma ba an ce a kira aljanu su faɗa ba sai mu gani aiko an ce a kira mutanen ba ba san suke a rika kiransu zalla da aljanu ba mutanen boye ku rika gyara sai a kira mutanen boye na haka za a kira su da yake sa'annin ku ne babu abin kasafi ba aka saki yanzu da farko da aka kira su nawa aka ba su alkawari aka yi musu to yanzu ma sai a ƙara ɗaukan musu wani alkawarin kamar yadda aka ɗaukan musu a farko cewa an samu kuɗin za a ba su yanzu sai a kuma ƙara ɗauka musu wani alkawarin kagan an samu kuɗin sai a kai musu kuɗin su ko yau gwaye yau gwaye kai ta yaya za a yi wancan karan an yi alkawari wannan karan a sake ɗaukan alkawari su kenan su kullum alkawari za su ƙare ba za a kai mutum abin da a bashi haƙƙinsa ba a dole a ba jama'a haƙƙinsu aka gaya maka a wancan karan ba a cika masa alkawarin ba ne an cika musu alkawari su a dai bar wannan magana ne a kira musu aka gaya maka a gaya maka cewa ba a cika masa alkawarin ko wancan karan a'a to yanzu da maganar wa zan yarda da sa shi da yake cewa ba a cika ba ko da magana ko da kuke cewa an cika masa alƙawari to to to yanda aka yi malama an bude ta kuma Allah dan annabi dai a dinga gaba ah. abin nan ya wuce ga kai babu kai wa ya gaya maka cewa ba a cika masa alƙawarin nan gashi nan kai ka gaya masa cewa ba a cika masa alƙawarin ba kwarai kudin aljanu su ka san kashi uku aka raba ka dauki daya mai gari ya dauki aka ba shi kashi sai zare masa ido kake ah, kun ga duk dai wannan magana ko wai ana wa aljanu ƙarya sai dai kuma kara ƙara me kake nufi mu kawai a dawo da kuɗin kowa a raba a bashi tunda abin ya zama haka tera kai kaji ai kuɗin su muka ɗauka muka raba al'umma ba ga ba a to to ina ina wanda aka ware musu wannan sun yi kaɗan ne to ba sai a dawo da su ba an baka an mana ma bayani to na ne to shikenan abinda za a yi duk a manta da wannan zance sai a kori gaba yanzu menene mafita ai kawai gidan ne wannan yin a tambayo aljanu su faɗi bayani to sai a nemo aljanun su faɗa inda mafita ake nema a nemo aljanan ina ƙasar nan take a matso da ita al'amura sun je gwalgwale sun lalace mun rasa yadda za a yi kwarai kwarai kai da ne ba mana kasan nan mu san ina muka fito ina muka dusa kwarai ko ba ka bane ne hmm. wannan sai haka yake ko ka mai etoliya al'amarin kasan nan lokacin da saboda Idan za a kama al'amarin Allah gaya wa Allah amma ba wannan kasar. Mu ba da masu hankali muke shawara ba dan mutum an je masa wai yi abin nan bane. Ai kurum ta fara labari. Liman. An gare a ce Allah ke. Kasa. Kare ne kasa. Kare ne kasa. Kasa. Kare ne kasa. Kai na ta kai. Da me aka yi ka? Shirka ce ba. Kai da me aka yi ka ne? Da me? kai da me aka yi ba wannan ruwa sandan ruwa dan da gizi ya zo dan da zo da da da ko ka mai etoliya ka buga masa baka bikiya ta taimake ka da mu su baka sa'a Allah dai biya mana bukata. Birgari, labari ya fara da tsarin mani. Kasa ta bada labarinka. Shekara bakwai da ta wuce, sa a ci zabo a bayan gidan mai. Do Allah do annabi ni ma a duba mun saboda lamarin kasuwa. Sau uku ina tsirin ruwa yana sakowa. Ina jin ki ina jin ki ina jin ki ina jin ki. Bus! Dogari ba daɗi. ba daɗi. Aka ce in gaya maku. Fari na nan jabe garin nan. Za a yi yunwa wacce ba ta bari irin ta ba. sai ta kai ga ana tona gidan ruwa ana ɗiba hatsi ana ci ka sani sanyar kalala wai ma ya sanyar kalala ah yanzu da ba a duba ba ya za a san da wannan sai za a ga cikin ruɗa ba za a sani mutane ka kasan nan kuna ta kuna cin arzikin ta sannan kuna san kuna kyashi ana mata mutunci kai a kwana akan ƙasa a yi na akan ƙasa a mori ƙasa a zuba wa ƙasa shuka ta amma ana yi wa ƙasa mutunci in ba a duba ƙasar nan ba eh an shiga ne za a saka ka in ba a duba ba Shin jama'a muna so mu haɗa cikin wannan bala'i da ah, ba so ba ma so ba ma so ba ma so ba ma so ba ma dole idan muna so mu kauce wa wannan al'amari hmm. in muna so mu daga cikin wannan dangin hmm. sai mu shugabanni da Allah ya hore wa hikima hmm. mun tsaya mun yi tunani ni muku tunanin yaya za a yi Mudda ku daga cikin wannan. Daga wannan wannan Ƙasa ta gama aikin da tunda ta faɗi. za ka yi aikin ka Ƙasa ta gama aikin. da ta faɗi. Ni kuma a matsayin da gari yaya za in tsamo wannan ba shi ne hikima ba? Haka ne? hanyar da za mu tsamo kanmu daga cikin wannan hikima shi ne mu nemi mu yi noma mu tara abinci hatsi da dukkanin wani nau'i na abinci idan aka samu abinci yunwa ba ta gudu ba ta gudu Allah hore mana kasan nan Allah ya hore mana koremu da fadamu da koguna duk gasu amma ba mu da halin noman nan. muna so mu noman nan ya gagara ya za a yi noman nan za mu shiga haske kana neman dora mu mutane? ni a tunani na na ina zo malaka

a kore wa an gama yayi yayi wannan shawara ta yi assalamu alaikum ranka yana da ina da magana idan sanya da umma ba su yadda ba ni na yi ikilasi da wannan lamari kuma haka za a yi da dade a shi dai ka wuce yadda nake zato irin wannan kyawawan tsare-tsare da ka zo da su ai sun yi daidai wallahi wani eh, <laughs> wani ba. ai na faɗa maka ƙwaƙwalwa gare ne, amma kai ɗauka ta kake dan ana ce maka ɗauya. ɗauka ta kake kamar wani shaka tafi wanda bisa san abin da yake ba <laughs> ranka da ai baka fahimce ni bane ranka da ai baka fahimce bane bane dama kawai abin da nake da bukata shine na samu na sauke wannan nauyi yadda na sauke wancan in ɗauki dukiya in damka a hannunka yawwa gaskiya ne duba ko ga mun ban juna yanzu eh. yanzu yaushe za a kawo dukiyar jama'a sai a danka musu ko a ai kuɗi ba za su fita ba ka kuran dole sai an yi kwamiti na karɓar kuɗi eh, wai kai lauya me yasa baka gajiya wajen lauya magana yadda kake so ka ce sai an tara mutane sun goyi baya sun yarda sun amince sannan a miƙa musu eh yanzu kuma a ka lauyo wata maganar ka ce dole sai an yi kwamiti an yi wane ne kai bari in gaya maka ko ba haka bane ne ka bar ganin kana lauya billahi lazi na fi ka mutunci dan ba zan bari ka zo gari na karka cin mutunci na ba duk ta inda na bullo sai ka soke ha Allah ya wuce zuciyarka dan kai dade baka fahimce ni bane baka fahimce ni bane a dokar aikin banki dole ba sai an yi kwamiti kuma an zo da tsare-tsare ta yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe shine kawai abin da nake faɗa wannan shine gaskiyar lamari Allah ta taimake ka a dokar aikin banki babu wata hujja da zan ɗauki kuɗi in damka sa hannun mutum ɗaya dole sai dai a yi dole ya zama wajibi a yi kwamiti da za a ba kuɗin nan ko kuma ƙungiya ta wannan ƙauyen kaji gaskiya yawwa to akwai wani kwamiti da ya wuce ni har ka gan ban gane ba to yi mun bayanin yadda zan gane saboda ka da yin tukururu yi mun bayani a ka'ida Allah ya taimake ka yanzu kaga kai kai mai gari kai za ka kasance shugaban kwamiti shi kuma mai unguwa yana matsayin mataimakin ka tun da ya isa sa'i to kaga kenan sai a nemo wasu dattawa a amintattu guda biyu a matsayin sakatare da kuma ma'aji shi fa kenan sai dan ɗauko kuɗin damka a hannunku kuma ma da ka san wannan tun farko baka mana wannan bayanin ba kuma kuma da gano wannan ma abu ne mai sauki tun daga koko biyu to shi ma liman duk da bayanan sai a bashi ma'aji ne kuma mai sa idan ka dakatar kun zamu shawara am lauya ka jira mu akwai shawarar da zamu za mu baka sunan mutane wato lauya wato mai gari fa ya shirya tsaf ta yanda yake so ya ci kuɗin nan kuma matukar bai samu nasarar cin wannan kuɗi ba to abin da nake zargin sa ya shirya ta da fitina a wannan ƙauyen da rashin zaman lafiya musamman ma ya sami goyon bayan mutanen gari hmm, haka ne daga cikin abubuwan da na shirya shine kawo ƙarshen mulkinsa na zalunci a wannan gari gudun nan gaba haka zai ci gaba da cutan mutane lauya kamar ya ito eh ina ganin zan ba shi dama ya ci wani kaso daga cikin kuɗin wanda hakan shi zai ba wa mahukuntar damar wata hujjar da za a kama shi da laifi wannan ni ina ganin ba mu sha'awar mu taimaka masa gurin ya fada tarkon da ake so ya kama kawai ni abin da muka fi so shine a yi ƙoƙari a tserar da dukiyar a miƙa da amana ga inda take malalima kwaɗayinsa da zalamarsa ita ce za ta jefa shi a wannan tarko amma ba mu ba a lauya wace hanya za a bi a ceci al'ummar ƙauyen nan daga cikin kaidin wannan bawan Allah kamar kuma yadda liman ya faɗa magana ta gaskiya mu ba ma goyon baya a haɗa kai da mu domin a jefa wannan mai gari cikin musiba dan shugabanmu ne eh, ko a cika a cutar da shi amma dai a taimaki a zalimi kada ya zalunci haka a taimaki kuma wanda wanda za a zalunta a kamar yadda kowa ya sani marigayi sahabi ya bar wasiyar makudan kuɗaɗe kimanin naira miliyan goma wanda ya wanda za a gabatar da su domin bujiro da manya-manyan ayyuka da za su amfani wannan ƙauye kuma alhamdulillahi mai girma mai gari ya bujiro da wani aiki wanda zai amfani dukkanin mutanen da suke wannan gari haka ne haka ne jama'a ku amsa ba ne haka ne haka ne to masha Allah kaji da kaji da kunnanka to masha Allah a ka'idar aikin banki waɗannan kuɗaɗe ba za su taɓa fita daga cikin banki ba sai an bi wasu matakai daban-daban na ka'ida jama'a kun aminta da wannan amsa don Allah tambaye su amince. ne wannan wannan matakai kuwa Allah taimake ka ba wasu matakai bane illa wato kai mai gari da mai unguwa za a samu kuma wasu amintattun mutane guda biyu mu ba mai saka wanda za a hada idan an hada ni zan rubuta takarda za ku saka hannu a kan wannan takarda kuma za ku gabatar da hotunan ku wannan su ne kaɗan daga cikin matakan da za a bi ni kuma zan rubuta rahoto zuwa banki domin kawo waɗannan kuɗaɗe in damƙa a hannunku to wannan duk abu mai sauƙi ne bayan wani dogon nazari da ne a matsayina na amintaccen hmm. na fitan mana da basiru wanne ke shi ma amintacce ne ga malam dogon gwani mutum na biyu baya ga shi basiru kakalla Kallon nan wakilinmu ne ga baki ɗaya ko baya gani shi ma wakilinmu ne duk wata hulɗa da muke da aljanu a garin nan ya mai abin da ya zami mai zamu mai haku zamu ko dama kaga shi da shi yake mana magana da su duk wata ƙasa da za a buga a gaya mana ga yadda za mu yi a garin nan hmm. Allah shi ke aljanu kuma aljanu aljanu ah, ah, in baka da aljanu ba sai baka da aljanu zancen nan da muke aljanu suna jinka ko ƙarya ne ba sa ai dan da kisga ma yana bayan sa yanzu wannan shi ke gudun mu da gurgani hmm. wannan saboda haka na zaɓi shi tabbatar mu ka ji mutum na hudu eh? wannan zaɓi ko da ya kunga a mutaccen zaɓi ne kenan na tabbatar wannan zaɓi a ainihin mun yi zaɓi mai kyau domin baya gani a matsayin na mai gari ga mai anguwa ga ainihin wakilin malam dogon gwani ga kuma wakilin aljani na mutane eh, jama'a wannan kun ci wata zaɓi eh, ya yi ko ya yi ranka ya dade. ya ala baka yawan rai za ka gama lafiya dai sabgar dai babu na Allah waye waye aljanin to jama'a wai liman mai isa duk magana da da ranka ya dade zai faɗa sai ka ka ta wili ba fa daidai bane wannan ah, shi ne ka gani ha ba kun aminta da wannan tsari kowa ya aminta da wannan mutane to ga takarda ga kuɗi nan naira miliyan biyu na kawo zan damka sa a hannun mai gari baka kyauta mana ba kuma baka kyauta mana ba wannan ba a'a da kai kai to Allah da annabi na ce ki tsaya wannan kuɗi da suka shigo garin nan to ki tsaya ki kwantar da hankalin ki mu ci su tare da ki amma ka sa na ji daɗi sosai dan ka san ni mai yarfa abin duniya ce Allah ki ce ram ne yake dukan tandan magana ta lillahi wa rasulihi ni ina bayan dan uwana wai mai isa duk abin an zo da shi na gaskiya mutane ba so suke ba in dai abin ba zai shafe su ba Ya yi magana a raba da wanda ranka ya ya fita daga zargin al'umma mutum sai Allah ko ya mutu sai an daure shi an shi sa ni na bashi da ustazancin shi ni kuma in je in ta ta abin oh, ashe magana auren da gaske ah, ai sai dai mutuwa ne ya zai na nufin ya ce zai kwashe duka gaba ɗaya kenan